أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala yammaci na lahadi goma sha bakwai ga watan rafi sani shekara ta dubu daya da dubu biyu da talatin sittin domin ci gaba a karatu wannan bara misali albarka da ake wannan masallaci na kwangila wanda yake wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafin da albarka muhaddimatu min al-zayn a yau tare ba tare da fata lokaci ba za mu shiga cikin littafin kai sosai da ke a an gama dukkan wasu takaitattun bayanai da suke shafi mawallafin littafin tarihin rayuwarsa a ina ya tashi ina ya karatu suwaye malaman da suwaye ɗalibai miliyar su ya bar wa duniyar musulunci na da tafai da da akwai ne akwai kwanu Eh? akwai annawazir wa siyada wanda yake da kusan mujallaji ɗari kuna ina akwai a cikin su billah wa tawakkulu ala Allah akwai a risalar su tauhid akwai a risalar su rafi ala qadariyya akwai rijal alquran barakallahu fi yau za mu shiga cikin littafin kirki a jiya mu sai magana cewa littafin ya ta kashi biyu littafin risala ya haɗa manya-manyan fikihu alfikihu al'asubar da alfikihu al'asubar alfikihu al'asubar shi ne babban fito wanda yake shi ne ilmin tauhidi malamin cikin taimakon Allah ta'ala da karanta wata wata na kwarai sai bude wannan littafi da abin da ya shafi karatun da ban za ta kunna domin sai an gina mutum ya ginu sannan ina da shi kuma sauran alfano abubuwa su zo da su bayan bismillah malam ya ce babu ma tanfuku bil alsinatu wa ta'taqidu bil afsilatu min wajibi umuri diyanat wannan babu shi ne babu na farko a cikin jerin gwanan babobi da suke cikin risala yace babu ma tanfuku bil alsinatu babu da zai yi bayanin irin ɗumbin abubuwan da harsuna suke shi. wajibi ne harshe ya furta wannan magana domin al'alƙiratu zai ne na lisan ko kuma arsu zai ne na lisan ko kuma zai ne na abin dukkan ko kuma dukkan ne zai na al'alƙiratu wata take wani afidar kuma zukata su kudurta waɗannan al'amura ɗin من واجب الأمور الديانات ما أقول لي شيء واجب الأمر الشيء المسلم واجب يسلم وما أقول لفرقه زود شيء شيء تقدر تأبون أبو نبيو باكل شيء خرطة مواد الشيء متى شيء أنا أبن دي شافي إيمان وقول إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص قوله بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح malam ya ce kuma ina tunanin dabara da za yi wa karatu ne mana sauki ko mu tafi gaba ɗaya ko a bishop court yadda zai maka daɗin riƙewa za mu karanta abubuwan a matsayin matsala matsala saboda haka sai mu yi abin lambobi ba kuma wancan darasi gara muke hadiya saboda baitoci ne kawai sai muke za mu tashi a baiti na uku ko baiti na hudu ko na biyar ko na shida tun da a jere su to Allah ganin yanzu inda shi da Allah kurfani ne amma za mu kokari mu bashi lambobi zan kokari a karkashin lamba ta farko sai in karanta abubuwan gaba daya iya inda na tsaya to iya na lamba ta farko ta tsaya sai mu biyo da sharhi ina fatan kowa ya dana yanzu من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له من كرنت مسألة فرقوك ما ليك من ذلك na daga cikin waɗanda abubuwan da aka ambata a baya na cewar wajibi ne harshe ya furta zuciya kuma ta kudurci daga ciki akwai iman akwai imani shi imani ana fatan abu na farko mutum da tabbatar da shi a zuciyar shi saboda haka yake min zalika al-imanu bil qalb imani da zuciya zuciya ta kudurta abin da kai imani shi na kalmatu shahada kalmatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah to dole ne ya zama zuciya ta kudurta wannan abu na biyu wannan su bil lisan harshe kuma ya zama ya furta abu Azamu abubuwa guda na guda biyu idan aka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba to lallai akwai hatsari idan aka samu harshe ya hurta magana harshe ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma zuciya ba ta kudirce ba wannan mutumin ya zama musulmi ya zama musulmi ba misali mutum ne ya iya karatu larabci sosai da sosai kuma gashi arni kamar arnan labanan kamar har na riga iya karatu larabci suna zo su karanta ya matsayin language larabci yana karantawa yana karantawa sai ga cewar akwai wasu mutane masu da'awa ila la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya hurta ya wuce ya musulunta ko musulunta ba eh ya musulunta ba mutum ne ga cikin ingili na suna fara ce na san fa abin da ake faɗa za a shiga addinin naku abin da ake faɗa shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya musulunta ko bai musulunta ba bai musulunta ba saboda harshe ne ya faɗa zuciya ba ta kudurce ba to kaga anan sai ka fahimci fadin Allah ta'ala da yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin daga cikin mutane akwai wanda suke cewa amanna billah mun yi imani da Allah وباليوم الآخر من إيمان da rana tashi alkiyama Allah kuma ta'ala ya ce wa mahu bi mu'minin ba mu'mini ba saboda saboda maganar a fatar baki take ba ta isa birnin zuciya ba Allah ta'ala ke cewa idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kawai ittakhadhu aymanahum junnatan wa safi'a Allah ta'ala yake cewa idan ja'akal munafiqun idan munafiqai suka zo wurin ka qalu sai su ci sun ga maqaul qaul ga abin da suke faɗa suna cewa nashhadu innaka la rasulullah mun shaida muna shaidawa na fili ne mudari wallahi muna shaida wa lalle kai manzo Allah sun bada kuma su bada ba sun bada da ku barki to Allah ta'ala yake cewa wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahi Allah yana da cikakken masaniya kai manzo Allah ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun yadda suka kawo ta suka ce nasalu nashhadu innaka la rasulullah ga nunu tawkid as-saqila ga lamu libtida'i ko lamu qasmi sai Allah ta'ala ya mai musu da martani a cikin irin wannan usulubi din wallahu yashhadu innal munafiqina laqad kaga ana abin da ake bukata shine imani da mutum ya hurta ya mana ya tabbata a zuciya kuma harshe ya furta shi a lokacin da mutum ya ɗauki ka'idar ai imani a zuciyarki kuma baka furta shi a baki ba ba ga alamomin shi a ayyukan ka ba to lalle mutum yayi sassi wurin fahimtar imani kuma so ake abin da ka kudurce a zuciya harshen ka kuma ya hurta shi ayyukan ka su gaggata shi da cewa anan malam bai kawo al'amal ba sai suka ce wannan ba wai malam ya saki maza ba na ahlus sunna bane domin ya faɗa a kan ciki a cikin wannan mukaddima da muke magana malam ya riga ya faɗi wannan saboda in kuma da ba a darasin hadiya da muke yi mun kawo bangarorin da imani guda hudu wa qul innama al-imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawli nabi musarrahu wa yanqusu fawran bil ma'asi wa taratu bi ta'ati yanmi wa bil yana bangarorin guda hudu bangare na farko shine amalul qalbi aikin da zuciya take yi a babi na halin sunna akwai abin da ake kira a amalin kulu ayyukan da suka gaske kamar kudurce imani kamar tunani da Allah ta'ala ya magana cewar akwai masu tunani a kan halittun sama da halittun ƙasa da yadda al'amura yake Allah ta'ala ke gudanar da al'amuran su wannan al'amura ne na a amalin kulu akwai abin da suke a amalin lisan ayyuka na harshen da suke yi kamar hurta zikiri kamar karatu alkur'ani kamar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar istighfari duk wani ayyuka ne na harshe akwai kuma a'mal na aljawarih ayyukan da gafai sun yi tare a ciki kamar sallah kamar azumi da sauransu dole zamana an amfani aikin zuciya shine al-i'tiqad a sami abin nan amal jawarih shine amal sannan sai abu na uku kuma ya zama dole mutum ya gamsu imani yana karuwa kuma yana raguwa kamar da bayanai za su zo nan gaba kaɗan idan Allah ta'ala ya mana yawancin rai masu albarka malai ke cewa min zalika al-iman bil qalbi tabbatuwar imani a zuci wa kuma bil lisan da kuma burta imani a harshe lalle ilalla abinda abinda muka ambata da su idan mutum ya kama za ka samu mutum ke mai nasiha akan da dabi'un da yake yi ba daidai ba ne. ana fatan ya dawo kan da na daidai sai ce ai a tsakawa hakuna ai tsoron Allah a zuciya ki. na'am mun yadda yana ma daga cikin shiga shikan imani ce mutum ya yadda cewar imani a yanaki a zuciyarki eh, itiqad to amma kuma aiki da imani a gaba yake dole sai mutum ya ai gaban shi sun tabbatar da abin da ya ce in ba haka ba to lalle ya san ya kauce ba tabbatar da kudurce abin da ake so mutum ya kudurce a zuci ya hurta a baki shine annallaha ilahun wahidun la ilaha ghairu annallaha lalle Allah mai girma da ɗaukaka ilahun wahidun abin bauta ne kwaya ɗaya tak illu la ilaha ghairu babu wani abun bauta wanda shi wannan abun wannan jumlar ita ake so mutum ya kudirce a zuci ita ake so mutum ya faɗa a baki ita ake so ayyukan shi su gargasa zai yanzu mutum da'awar mutum yana da imani wani ba su da imani har zuba ta taso ba saboda ga tarihin imani duka ta ta kudirce harshe ya hoda ayyukan mutum su gazgata haka in ba haka to lallai ya yi abin da ba imani ba mutum ya kudin cewar annallaha ilahun wahidu lallai Allah abun bauta kwaya ɗaya ne la ilaha ghairuhu babu wani abun bauta kuma bayan shi Allah ta'ala yana cewa wa ilahukum ilahun wahidu la ilaha illahu ar-rahmanur rahim wannan ita ce da'awar da annabawa suka zo suna gaba ɗaya قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما لكم قول الجمله ده ما لن ينبت ان الله اله واحد لا اله غيره ده da suke da suke rufa mata baya dama haka ake bukata a aqida ya zama na ayoyi ne ka ba wa mutum zai kira kirkira aqidan ya je zai dinga bankar ayoyi suna daidai da abin da yake so ya cimma ba a'a ayoyin ne ka'idojin ba shi kenan ba wannan shi ake bukata anna Allah ilahun idan an ce al-ilah shine al-ma'bud bil abin abun bauta da ya cancanci a bautar mishi ba wai abun bauta kadai ba kuma akwai da suke cewa annallah ilahu ko kuma la ilaha illallah ai la ilaha mawjudun illallah ko da kalamin yan kulliya yan al-ihad su ba su kana cewa kowa Allah ne Allah yana shiga cikin mutum a wurin Allah da sauran tabbatattun al'amura irin wannan wannan jumla ita ake so mutum ya kudurci a zuciyar shi ayyukan su zaunata abinda jumla take kunshe da shi shine cikakken tauhidi na abu na abu kadai ta Allah ta'ala shi kadai wurin bauta wannan jumla shi ne babban sakon da take fitarwa. cewar babu wani wanda ya cancanci a bauta mutum Allah subhanahu wa ta'ala a dukkanin nau'uka na bauta kuma akan wannan kalma Allah ta'ala zai turo annabawa masu tarin a cikin cewa da kada Allah ta'ala ya ce wa kalma suna cikin kulli ummatin rasulan an ibudullaha wasan bisahu ke cewa ma khalaqatul jinna wal ins إلا ليعبدون اللي يعني يصبوا كانوا من كثر ظلم وعند الله سبحانه وتعالى ما كما أظن ما كان بطل وين شو اللي فشل أظن فشل فرقه لا تسمى التوحيد ولا ركض التوحيد الألوهية التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات wannan na farko na tsohidin rubiya a shi ne fa annabawa suke kuce la kuce da mutane su amma galibi tauhidin rububiyya ba kasafai ake sabani larabawa bakin su mushrike bakin su yake babban ba domin sun yarda da Allah ta'ala shine wala yas'alukum man khalaqa samawati wal arda sai kullun Allah wasu Allah to amma ba su ya za a ce wai abun bauta kwaya ne tak yalan ne ba dan suna ganin kowa da bukatun shi wannan bukatar shi jaraba wannan da za a da za a ke fuskanta ya zama ne yayi pass shi ne babban bukatar shi wani kuma ya zama ya sami iya kuma ke ba kowa da irin bukatar shi saboda ka su suna ganin tun da kowa da irin bukatar shi kamata ya zama na allolin suna da yawa to ki aza alal alihin ila wahida yanzu a sanya abin bauta kwaya ɗaya tak da inna hada na ce bauta wannan abu ne mai ban mamaki a ce ga bukatun mutane suna da yawa sannan kuma a ce a kwallabe biyan bukatar Allah ya gudanar hana mai ta'ala kuma bayan sun yadda shi shi kadai ne ya halitta sama da kasa shi ne kadai yake azurta su shi ne kadai yake musu kaza shi ne kadai yake musu kaza da lalle kafa mutane da yawa ta zage akan suhudul uluhiyya inda yake yana da kyau matasa samari a zage dan ke sosai da sosai domin a ceto al'umma a kan wannan babi don galibi tauhidul asma'i wa sifat al'umma tana kan fitara kamar da bayani zai zo nan gaba kana al'umma inda za ka tambayi mutumin da bai yi karatu ba bai san komai ba in ka ce ya lissafa maka wasu bangarori na ayoyi na sifofin Allah ala sai iya daga baya ne ake bankar da shi a ce ne ai kaza ba haka bane kaza ba haka bane a ne da khira a shiga tunaninsa Allah ala ya kare wannan malai yake cewa wajibi ne mutum ya kudu su waɗannan al'amura abu na gaba da ya zama wajibi mutum ya kudirce ya kudirce a zuciyar shi shine shi Allah ta'ala din ba wala shabiha la babu wani abu da ya kana shi wala nazira la babu irin shi babu wanda ya kama da Allah ta'ala ta bangaren su kokon ta bangaren ayyukan shi ta bangaren komai da shi hakan nan wala nazira la babu wani wanda za iya cewa irin shi waɗannan jimloli guda biyu ba karamin jumloli ba ne babbar ka'ida kan wannan jumloli din ita ce faɗin Allah ta'ala laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir laisa ka mithlihi shay babu wani abu da yake kama da Allah ta'ala kaf dan halittu gaba ɗayan su ba su yi kama da Allah ta'ala ba wannan dukkanin sifofin shi da sifofin su ayyukan shi da ayyukan su komai nashi daban nasu daban babu ta inda halittun Allah ta'ala suke kama da mahalicci sai Allah ta'ala ya ce wa sami sami'ul basir kuma Allah ta'ala shi ne al samiu mai ji al-basiru kuma mai gani saboda haka da Allah ta'ala ya tabbatar wa kanshi cewa shi mai ji ne mai gani ne wannan ya tabbatar wa kanshi ne da irin yadda ji shi da ne ba sun yi daidai da irin ji da gani gaidu ba ko Ibrahim ko Aliyu ko makamantansu ko wani daga cikin halittun Allah ta'ala wannan wajibi ne mutum ya kudurta wannan shine ibn abi dawud yake cewa ne وليس له شبه كرت وليس بمولود هي قاعدة أكي بكاتا وليس له شبه تعالى المسبح باب وانا أبو كما الله تعالى تعالى المسبح وانا أكي وتنفيه أو كما haka dole ne mutum ya kudurce wannan a zuciyar shi yanzu cewar babu wata babu wani da ke kama da Allah ta'ala ya tabbatar ma Allah ta'ala sunayen shi da sifofin shi wala wala da la kuma Allah ta'ala ba shi da ɗa wala wali da la Allah ta'ala kuma ba shi da mahaifi Kuma an yi na al al'usul da al-furu al-asulu shine wa uba wanda ke shi ke haifan ya'ya su sai aka koli, aka ce wala wali da la Allah ta'ala ba shi da mahaifi kuma aka kore alfaro wanda yake yana saka kamar ya'ya aka ce wala wala da la ba shi da mahaifi wanda Allah ta'ala ba bai haifa ba kuma ba ake shi ba wacce ka'ida ce akan wannan walaisa bi mauludin walaisa bi walidi ake ba ku ji wala bi zai fada Allah ta'ala shine laisa bi mauludi ba wanda aka haifa bane walaisa bi walidi ba kuma wanda ya haifa bane Allah ta'ala yana cewa lan yali bai taba haifa ba walam yulad ba taba haifa shi walam yakul lahu kufuwan ahad shine abin da muka wuce a baya wala shabiha la wala nasira la wala min kulli an babu wani da taba kamar Allah ta'ala da ya kamar Allah dole ne su kudu wannan abu ce irin waɗannan jimloli masu albarka suna mai da suna tabbatar da mutum a kan ingantacciyar aƙida ta ahlus sunna kuma suna kore duka wasu gurbatattun addini sawa'un na waɗanda suke da kansu ga musulunci ne ko ma waɗanda ba sa da kansu waɗanda suke da kansu daga musulunci gaba a mushanta su suna kamar da Allah ta'ala da tunda Allah ta'ala ya ce yana da kaza sai suke ce a ba da yin tun da suka Allah ta ala ce ba shi da gaba ne kike da ba shi da gaba ne kike da abin da ba ku ka shi wannan kuma da ke cikin wannan kuma da ta jira to haka nan kuma wanda ke ko da suka kuma Allah ta ala da ba daya wanda ke wannan tsohuwar akira ta gama shirkan larabawa 现在一个什么经济的发帮助啊什么的都比较多啦，嘛。这个苏拉那阿曼，苏拉的经济现在还不错。苏拉有希望。原来这个苏拉那阿曼，原来这个贸易情况怎么样？啊，原来有，现在苏梅有欧洲和日啊！的贸易往来，原来我们这个国啊。 أو يوم أحد أيما تدعو فله الحق حتى ما تعقد على يقول ولا ولد لا الله على فرشدك وكل جملة تنقل ثم أخذت على نفسك جمهور تلك الثاني من كلمة قوية على فرج هو الجمهور يشير على تعالى بيده في كتاب الله a abin da yake kunshe da Allah ta'ala a kan sa saboda wanda Allah ta'ala take rike da sama da sama inna Allah yumsiku samawati da arda an tazulu kuma wannan suna bai wanda ne da dimbin nau'uka na wanda yake ke zuwa musulmai amma yin wanda suke shirkan larabawa da waɗanda suke nasara da waɗanda suke yahudawa da kayan domin kuma kuma su ya fi kenan Allah ta'ala da so su yi tsakanin biyu da gado wa ne Allah ta'ala ya ce wa qad sallallahu walada subhana ballahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun su yahudawa da nasara da su ne kan larabawa kowanne su da yake su ne za su tafi ɗan shi ne ku zai su kuma da tsarin su ce ɗan shi ne almasihu su kuma mushrikan larawa suka ce su ne mala'iku haka su ci shi bai kuma akwai wani Allah ta Allah ta tsarkake wa qalat al-yahudu uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah zalika qawlun min afwahihim وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم hakan Allah ta'ala ke cewa wa ja'alul mala'ikata allazina hum inda rahmani ko ibadur rahmani al-aziyya wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani suka sanya mala'iku waɗanda suke bayi na rahman suka sanya su na haka ko ya ya mata ne na farko ne sun ce mala'iku mala'iku Anda ingin membantu diri atau tidak? Cuma ada sebuah semacam Abu Dhabi pun tentu semua berkaitan atau ada وجعلوا له من عباد فكتبنا الله تعالى ويقال له ليه انقل اي اقل له يا واحد sai suka sanya wasu da suka halitta Allah ta'ala su zama bangare da Allah Allah ta'ala ya san da da gwamnati da abubuwa da suke yi kira ba idan Allah ya sauka da su da guda ko su zuwa da ita zuwa da wanda ta abinu su domin ita ce sura sura wacce ta sun da ne Allah ولم يكن له كفوا wannan magana cikin Allah ta'ala yana sha ba kawo ba ba kawo magana ba domin Allah ta'ala yana cewa ta kare kwanu wata shakku lawo kuma wani wata shakku lawo wani sai ba hada Allah ya rahama da malaka wa ma yamru da rahman an yattakhidha walada in kullu ma fi samawati wal ardi illa ati rahman abda laqad ahsahu وعد الحج لكل الحاج يوم من الأمر الصالح بين أبو محرم رفعهم مجالة المدة كما ذكرت كان يرجع يحلل سوري ولا مليون مجالة أي زوج نعم الله تعالى على جواري الله تعالى جلد ولا صاحبة لا أبن الواجب في حدود الله تعالى باشر cewar suna ta cewar Allah ta'ala yana ta hada da yesu wata cewa ko kuma ko mu da ke kafa dan Allah ta'ala ta hada da cewa mu kuma ba ta kafa an na yi kuma da huwar walam ta kullu musahih an na yi kuma da huwar ta yaya ta zai kasance ga Allah ta'ala walam ta kullu musahih kuma Allah ta'ala ta hada da eh, akwai hanyar sun da wani da ba shi da mata matsala ko kai haka Allah ta'ala ya kuma musu da hujja da al-dalala al-aqliya ta yaya ma za a yi wannan sunnoni na Allah ta'ala ba ta da wannan shi ne ne ma da kuma haka an yi shi kuma sai da kai ya zai suka ji akan wannan magana kun yi kun yi وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد ما اتخذ صاحبة الإيمان يشرك قل أوحي إلي أن شرع لكم من الدين فقالوا إنا سمعنا آمنا لا أشرك فآمنوا ولم يشرك أحد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد حتى أن يشرك هل قلت إيمان يشرك وإن صرفنا إلى نفر للجن يدرسون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين aka kuma koma tana masu da hikima masu wa da kuma mu ma domin sun yi wa kai da kake da da da su Allah ta'ala ba shi da wani cikin fikirin da cikin duka wani nau'i na bauta aka idan muka ce a na a ne hmm? abubuwan da ake kira suke na akwai da akwai tsoro akwai tsoro akwai yanka akwai neman ceto akwai neman akwai neman tsari ya zo ne suka cewa kai da mutane وأنه كان رجال من an samu wasu mutane cikin mutane an samu wasu al'umma cikin mutane da yawan aiki ji ya yi da wasu al'umma da ke mana da farko da ke tsari da daga wa daga Allah sai suka kuma suna neman tsari da wurin aljihu fasalin murhaba sai haka ya tsara ma aljihu girman kai Allah a ai ban da kuma ban da duniyar mutane ai ban da duniyar aljihu ai ya koma duniyar mutane suna kuma ba a zama domin zuwa da rana akwai aljanu ba zuwa domin tsaniya akwai aljanu ba a mata ba sa buɗe kan rana kawai a yi kiɗo sai an nemi izinin masu kan ko a cikin kama ko kuma shi malam ta yi da rana zuwa ko ko kuma ne a ta yi mai kan da ake ta shi ne nan tarayya a cikin Allah dan Allah ta ala yi kul a kuma da wasu قل أعوذ برب الناس تسمى الرب السيد الذي بآدم والإكبر هو برب الناس إذا هما سنة يوم الأجل الجنة kuma sun manta Allah ta'ala shi ne ubangijin aljanu waɗannan duk raunukan da ba a tare da Allah ta'ala haka na abubuwan shi yanka ko suna ne ka yanka sai ka wanda rana a kiyama wani ce da ke a gaban Allah da ala da ke yi saboda ke da saboda da saboda ko yanka saboda ko kuwa saboda wani kokon shi rashin yanka ba na kan yi su yanka su ne ba kan samu ba. Ko kuma لا شيء وبذلك قدرت وانا اول مسلم وكبيرهم كيف تكبر سلسلة سلسلة فأحد الله تعالى هو مفهوم منه dukkan wani nau'i na bauta ba ta Allah ta'ala duk wani wanda ya kokarin ka jin ka jin jaron na abin da Allah ta'ala ka ce ne wannan hanyar Allah ne ba za a tabbatar da haƙƙin Allah ba haƙƙin mahalicci ba da wadata sai mu kara da wasu masu kala da rawa ليس لأولية الإسلام ولا لآخرية الانتظار ماذا الانتظار؟ شيئا ga farkon Allah ta'ala ko kuma ga Allah amma halittar Allah mutane suna da farko su suna tsakanin abubuwan da kuma haka da babu sai kuma aka zo aka same su sai kuma a zo a rasa su kaga suna tsakanin babu ke babu akwai babu a wannan tsakiyar game da dalilin wannan magana wata Allah ta lafi yake cewa sai ka tafi zuwa billahi wa kuntum amwala fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un sai ka tafi zuwa billahi wa kuntum amwala da ba ya ga kafin sun Allah ta'ala fa ahyaakum sai Allah ya rayu da kuma sama da ko ga da ba sai Allah ta'ala ya kama a yanzu farkon yana da kenan yana da amma farko Allah ta'ala ba shi da Allah kira da Allah ta'ala ta fada ne sai Allah ya cewa Allahumma anta al-awwal wa la tasawwa shay wa anta al-akhir wa la tafa'al shay wa anta al-zahir wa la tafawqa shay wa anta al-batin wa la tafawqa shay kuma sai Allah ya kira da Allah ta fada ne sai Allah ya kira da Allah ta fada ne sai Allah ya kira da Allah ta fada ne ربنا قال تعالى كن الاول سورة لأن تعالى هو الأول والآخر كيف ما من سوى سوى الإنشين لفرقو يعني لفظ الأول يا إنسي أجد لفظ الأول لا تأخذ أحسن سورة هو الآخر آية. والثاني السنة الأول من الحج والأنصار والذين اتبعوا الإسلام رضي الله عنه ورضوا عنه وأعلم الجنات يومه muka yi wannan muna fahimtar cewa da Allah da hala yake kuwa awal shi ne wannan awal da shi ne irin awal da ya fara cikin shirkin musulat musulat musulat على أمر الأولين ثم يصبحون الآخرين وذلك نفعل في المسلمين إذا لأن الآلة هو الأول عشرين في المنام ومن الآلة عشرين الأول إلا كافة شباب yanzu waɗannan kuwatsun da aka ambata da musu ba a kuma Allah a cewa laysa lil awwaliyati laysa lil awwaliyati ibtida wa la lil akhirati ibtida wannan shi ke cikin da ana shi da shi da suna haifa masa sai wata sai gaba ta uku ba za ku yi tambaya ba ku ce to ga shi wani ka cewa karshen Allah da alaba sai da kuma ga shi wani ga alaba ba ta goma ta

abin nan magana a kan azan idan sun shiga har abada ma'ana ba za su mutu ba wannan mashiya ce Allah ta Allah ta da wannan ko kuma idan da take zaune da kanta cewa ta abada ba za su ba sai idan Allah ta Allah ta Allah ta Allah to da kana ji ne da mashiya ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ga ba su la yakunu kunna sukan ila rasul ولا يشيك بأمر المتفكرون يعتذر المتفكرون بالآيات ولا يتفكرون في ماله الذات جبت لا جبت جبت ما ليس سوى الله تعالى لا يبدو كل صفة وصفه dukkanin yadda masu da Allah ta'ala suke da shi ko dukkan ba sifanta shi hakikar sifa ko su iya zuwa su faɗi hakikar sifa Allah ta'ala ko a kuma zai ɗaga hannu ya ce ya san hakikanin sifa Allah ta'ala da eh? in san wani abu ka da wani bangaren ba za ka yi da suna ba misali idan ka kana da kana da matsayin da cewa ubangiji Allah ta'ala ya yi da fa'ala a kan kana da matsayin to kuma ku ta ka yi kiya a yau ko kuma kana da matsayin a kasa kayan da cewa Allah ta'ala yana da hannaye guda da kashin faɗin shi bari ya zama ba ba so ka ta yi zai ka sha da faɗin shi ta tabaraka da zubi ya yi al-mulk da faɗin shi kulli lahumma malika mulki ilmu kuma tasha wa tadri wajha man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadika al-khair dukka da Allah ta'ala na sani sai da ka da iya hannun shi ko kuma kana da tsaka ita ma ne yake cewa na la yabluhu kunna hakikalin sifar Allah ta'ala to shi ne da ma sifar Allah ta'ala shi sifar da shi بعد كده احتاج الفتح سبحانه وتعالى ya bayyana waɗansu sifofin nasu kuma ya koya hakikanin sanin sifofin nasu kuma da aka kuma kuma malin kuma ya kan alkiwa wani kan biya da mawa kuma ya ya ce yana kare kan wani kan biya da a masallaci ina imam Allah ta'ala ya ce da sawa wa kai sawa so mutum girman magana kuma maliki wani abu kai shi ne magana to sai a yanzu wa ma'aru wal ism wa tuhid wa su'al an bida akan kuma sai a yanzu wa ma'aru وأن تعالى ومسكنه على أن تثبت عنها والشيء مجهول أما يجد الله تعالى يجد سؤال أرشدهم أن يقول سنو أنه عن الكرسي والسؤال أمر بالله

ما يقلب كل صفة الوصف حقيقة صفة الله تعالى وما صفة الله تعالى قد هي زوا لحقيقة نوح تستعين تستعين الله تعالى حقيقة شيء كذا يسا شيء كذا يسا كذا يسا يسا حقيقة نوح ولا يشيط بأمره المتفجرون المتفكرون ما تكلا يتعرض على يبالي إذن أي كلا يكلا شو ما تكلا يكلا يتعرض على أي وزاع ولا يشير أولا بالعمل بس كده جنة تكلا الأمر الله يقول الأمر بجوان كشير هذا الأمر الشرعي هو الأمر الكوني الفتح الأمر القدري في الموضوع أما تعالى أن الأمر جرى بيئا أي يصير ولا شيء الأمر القدري لأن تعالى يعني قوي يعني كل شيء كل فوزي أنت لو كنت بيتك من جواب آه كل كمبتين كيف حكم جواب يعني بعد ذلك إذا لا تاب فلو إذا الله تعالى يأتي حتى القرآن يكون بيتك يا بابا شوف ايه ده عمل ولا ولا شيء الامر القدر اما الامر الشرعي كما قال الله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان هذا الله يامر وينهى الامر ثم القدري ثم الكون لا تحكي سنه الحقيقه sifofin Allah ta'ala a cikin al'amuran Allah ta'ala shin na shari'a ne ko kuma abin da Allah ta'ala ya haddara ne yake tafiya a cikin babba ba su iya ganin shi gaba daya shi ne al-muhafa yanzu a kowane wanda zai cewa ya san duk abin da Allah ta'ala ya kaddara hmm? babu yanzu a kowane suke daga hannu ya san hikimar da ke karkashin dukkan wani umarni da Allah ta'ala bayar na zai san waɗansu abubuwa da ke zai san waɗansu abubuwa da ke kamar kuma daga cikin akwai akwai tsare dangantaka kowa zai shi akwai kuma hana yaduwar cutar yau kowa kowa kowa mai tafi to su ce ta cewa da za a jera da mutum yi doka su ce yi doka a jera saboda su yana haifar da shugaba kuma sun yi su ba kashi su kare suka kare na yaduwar ta shi ne su abin nan na yaduwar su sai abin nan hiv ita ce da yake nasu to su ce ta ba ma da ayyukan alkurari ba a ko su kuma da kwallo sai da su kare su kara ne da kwallo Allah ta'ala ya haka da dukkan al'amuran Allah ta'ala na alfadari babu wanda ya الا sanin su يعتبر المتفكرون بالآيات سوء المتفكرون ما فكر أن يمكن يعتبرون سنة إلا أكبر تفسير في بآيات بآية الله تعالى كما يقول مكة ملاك أمرنا الله تعالى وجد الأمر الشرعي ko kuma al'amuru alkauni haka nan ayoyin Allah ta'ala da suke tunani a kansu ko dai su zama al'ayatul kauniya al-qadariyya ko kuma su zama al'ayatul kauniya al-qadariyya al'ayatul shar'iyya ayoyi guda biyu ko dai ayoyi na shari'a da Allah ko ko na shari'a da Allah ta'ala ya sanya su lalle masu tunani suna tunani sosai da sosai ka fahimci ayoyi da Allah ta'ala ya sanya na dokokinsa lalle idan Allah akwai hikimomi a cikin sosai da sosai da Allah ta'ala ya ce asariq wa sariqa taqabu aydihim ma jazaa'a bima kasaba nadaran Allah wallahu azizun wannan al-ayat al-kawniyya ne ko al-ayat al-shar'iyya al-shar'iyya masu tunani suna la'akari sosai da sosai akan wannan ba wani kawai suna karanta ayoyi da ke abada da gabaru da Qur'ani أو على قلوبهم أقطارنا كتاب أنزل الله إليك مبارك ليتذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب أنا يوم التذكر التفكر التذكر أنا يوم التذكر lallai duka mutum da zai wani ayar ko da bai kashe komai da ke ciki duka ya sa akwai hikimomi sosai da sosai wurin haram da kasa na farko ne tattalin arzikin kasa zai yawaita domin kasa tana tana kada ta sauran su wanda ke haka tana jefa al'umma cikin mawuyar tunani mutumin da arzikin da mutum dubu za su ci sai mutum ya yi babace ne a kai shi ya sace musu gaba ɗaya arzikin su da zai ga mutum shekarun ke ƙananan na abubuwan da zai ci an fahimci ma ko saboda wani ya riga ya ba shi a cikin mawuyacin hali to shi wancan wanda ya wawace dukiyar al'umma ta saboda mutum dubu kana ganin inda a ce an yanke mishi hannu shi shi kai masifar za ta tsaya ne a kai shi in ma an wasu ba ce ko kuma za ta yafi ko ku da nufin amma yanzu wannan ba ba da dai sai ke ba ta zuwa al'umma cikin wani waya. Sura ta karkashin karkashin shar'an ta dokoki da shari'a ta sanya akan abin da ya shafi zina akan abin da ya shafi tata akan abin da ya shafi kazan na sai idan da ake hikimomi masu tarin yawa sai kana son ka ka ta dauki biro za ka iya zama da hikimomi masu tarin yawa a shi wannan wanda ke fi hikimomi da ka ambata waɗanda Allah ta'ala bai bayyana masa cikin suka da su a yanzu suna tunanin su sai da su sai a kan ayoyi ka dubi yadda magana kafa ce da Allah da ala ya bar kofar abu da shi kenan da mutum ko saba da shi kan aka hau shi ta kure shi sai mun kafa shi ya Allah ta ala ta ya kawo shi idan bai kawo shi da wani ba a mishi fajin yin musamman da janta a yi musu bulala nawa tamanin da yake na abu na biyu wala ta kabalu da hun shahada ta abada ba za a sake karfashe da su da lalata har abada a wannan kenan na biyu a kuma koma yau lakin waɗannan a wurin Allah su ne asalin masu saboda sun yi ma wani kazafi ba su kawo hujja ba su kawo shaidu an gane wannan saboda in ka gara zuwa da mutum su mutum yayi a basu jiya na haihu su madara da da to sai da su zai wurin kawo mutuncin wanda ta ga wani ɓangare ke na abin da su nuna al'aya a shari'a shi haka zama kuma ayoyin Allah alkoriya Allah ta alaƙa ce wani mutum kan samawatin arzu ya su lafi laifin da mutane na ayar da yi da kaba zuwa da kaba الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى المدير ويتفكر في خلق السماوات والارض ربنا ما على هذا الباطل سبحانه فاطلع الله ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقكم sun kusa miliyan kafin kaga waɗanda suna cikin ayoyin Allah ta'ala al-kumiyya to wanda yake mutum ya su lalle idan la zai samu cikakken tunani zai sami abubuwa na ƙaruwa sosai da sosai ni zani shi na lada zai ƙauri fiye da kima Allah ta'ala zai cewa ma da yake cewa wala yakaffaruna limani yadhati su masu tunani ba ta tunani akan hakikanin الله سبحانه وتعالى حقيقة من ذاته جميل duk wannan malam yana gina mutane a tasirin alshi ba mutum ya bar wannan gida ya zai samu wadansu abubuwa ba yana karantawa walaisa bi zauha ya Allah ba ta harbani walaisa bi kaza kullum dai walaisa bi kaza walaisa bi kaza walaisa bi kaza walaisa bi kaza kullum koyewa Allah ta'ala har yanzu an ka in ka tsara koyarwa gaba ɗaya sai ka nuna maka ba wani waɗannan darussa kuma irin wannan aƙida ana karantar da ita kamar ko akwai an rama su ne wannan aƙida akwai gurgurun musulmi masu yin wannan aƙida kuma ana karantar da ita a dukkan matakan ilimi idan muka ci matakan ilimi ana karantar da ita da sunan karatun addinin musulunci ana karanta da ilimin a wani bangaren da ba a sanya mai suna a cikin addinin musulunci sunan na ce su amma kuma yana cikin wani duk mutumin da ilimin ta cikin farfaranci suna da cikin wani da ne da yana da ya ya da zango guda uku zai kirista ne zai zo kuma musulmi yanzu kuma ya koma shi ba musulmi ba shi ba kirista ba yana a saboda haka yana da suna kankanci yana da suna a musulunci yana da suna kuma a musulunci irin waɗannan al'amuran da mutum ya ɗauki hankalin shi su guda shi ne zai tabbatar mishi da samuwar Allah a duk lokacin da mutum ya yi wannan tantan ba to lallai ibada ya ka tsaye don fahimci wannan da kyau sai da a matakai ilimi da yawa za a tsara karanta da musamman darasi na malikamanci ko na kun shirya da turanci da nan sabi ko yawa na karanta da yawa na ara da yawan da wannan ba kaɗan ba da duk irin waɗannan psychology jijiji ɗin nan za a irin waɗannan akidin ko da ba da yawa ba kwargwado yadda suke da kai da kwakwasi gwargwado yadda akidin za ta dinga malam za tafi ji wasu ya tafi yake mamayan Allah a cikin wanda yake wata kira ma ana shakku kan samu shi cikin waɗanda suke yi saboda ya tafi ran suke rubuce rubuce shi na boko ana da shakku ma kan akwai shi ko babu shi in ka bata mummunan magana kan shi zai kama saboda tsabagen soyayya wannan na farko dai Allah ne ya ya yi rubuce da fikirorin su da ake yi da lashe kowa da kuma lashe نحن لهم دينار ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبون وحبة الله والذين امنوا اشد حبا لله wannan ita ce gaba ta tano kenan فوقهم كما لا قوة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يكون يحبهما وهو العلي الحكيم هذا هذا أكيد kana cikin farkon da kafa ayoyin da suka so ma da yake cewa a gaba da zuru wala da shi nuna dukkanin halittun Allah ta'ala da haɗinsu ba ta kiyayewa ba ta sanin ilimin Allah ta'ala ta faɗaya kan hakikanin Allah ta'ala ko kuma su wani bangare na ilimi gaba ɗaya illa bi ma ko to gwargwadon abin da Allah ta'ala ya so ya kasance duk gwargwadon duk kokarin mutum ne ya samu ilimin wani abu da zai hankoran shi zai samu gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ɗiga mai kawai ولا يشركون بشرك منهم بعد عقلهم قوة الحرقة تلك لنا mutum zai san ya san wani abu ba illa bi masha ne ilmi da gaske ilmin Allah ta'ala ko ilmin Allah ta'ala ilmin shi na tafi ko kuma ilmin da Allah ta'ala ya saukar a kai mutum ba ba zai iya samun wani bangare na wani ilmin ba illa bi masha sai gurgurdan abin da Allah ta'ala shi ne Allah yake cewa wa ma ujitu min al-ilmi illa qalila ba a ba ku komai da ilimi da duk dan san aka dauka illa mu komai da ilimi ba da rai kullum Allah ta'ala ta'ala ne kullum shekara ta ita da take hmm? ce akwai bakkan mutane sun ci gune technology a tarihi technology shekara ta ita da suka wuce akwai jirgin sama hmm? باخد كده بتتبعد على وهذا الدعاء ده هذا هو الوضع الوضع فهو كل اللي بتكي شو سكتي إنما أريد أن أحمل هذا الفيديو هو سنة لما تيجي بس ومعنى ذلك حاطط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عندنا كل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله تعالى يأتيه القوه التي باب وأنا أبو بكر في الله بكره الله سبحانه وتعالى كان سوى الله تعالى يأتيه من قومه شيء يتفضل أبو بكر ما تعالى كانت idan aka tarar da mutane sunayen Allah ta'ala suka san sunayen shi suka san ma'anonin sunayen suka san sakon da sunayen ke ɗauka ba su magana da suna zuwa mutane su ne ba su magana da suna da mutane su ne ko a kusa to sun san ma'anar al'adu ma'anar al'adu shi ne Allah ta'ala ke da ilimin da babu wani abu da ke koyi musu ko da a duk lokacin da mutum ya mai da niyyar zai سيتعرف على خلاش هذا دور الجامعة a duk lokacin da mutum ya yi ya aikata wani albarka da yake ganin shi shi kadai ne ba ku mu da su gani ya san Allah ta'ala ma da kuma da ya san shi ne al-muqim ya san shi ne al-shahid ya san shi ne al-hakim mai lissafin komai idan sai idan na mutum ya san wannan za a ga baya bukatar sai hada shi da alkhairi jin tsoron Allah ta'ala yana sane da cewa Allah ta'ala a duk yadda inda shi yake Allah ta'ala yana sane fa in lam takun tarahu kaga wannan mutumin da ya san irin wannan to lalle idan da na ya samu kamar tafsir ya samu ingantacciyar asira ya san ilimin Allah ta'ala yana ko ina da yake wasi'a usbiyu min as-samawati wal ardh وتأخير الموت تلقيه شنو السماوات شنو الخلق وهو واسع الموت ثم ثم ثم على السلم ina talatin ne arziki ba ana mishi garra da ana mishi da saboda da kasara ba amfanin da kira shi ne abin da zai nuna masa da ta kurbi yi sama wace abu kursiyin Allah ta'ala ya shafi dukkan ya yi dukkan sama bakwai ma'ana inda za ka ɗauki sama bakwai gaba ɗayanta da ƙasa bakwai gaba ɗayanta ka ɗauke ta can ta kai ka shefa ta cikin kursiyin Allah ta'ala da duka ƙaunala ba ne ƙaunala kuma bai ƙaunala ba àwọn àwọn ọ̀dà ìlànà ìlú kàtà wọn bá rí kàtà kéré kàtà yàrá kẹfà ẹlẹ wọn yé mi màtí kàtà yẹ mi mi màtà kù inda mutum zai ɗauki ƙwayar naira ɗaya ya jefa ta a ƙaton falalar daji daji mai girman daji ka ɗauki ƙwayar ya daji zai eh? haka nan da za ɗauki kamar bakwai gaba ɗayan su da ƙarshe bakwai gaba ɗayan su ka sa ku a cikin ko biyu ba ko kai da ka ba komai ba domin da ana magana halittun Allah manyan manyan a cikin halittun Allah ai sama da ƙasa ba ka cikin komai ai na ai sama da ƙasa wani filaga ne sauran ai za su yi musulmi kar ka mata shi ku dino ka ɗauke ni ka sanya shi a cikin al'adu kamar kare ne ka zuwa kaga magana ko kana son wannan ka samu da kudin ibn kusir a karkashin wannan ayar wannan ayar da ciwon sura kenan ciwon sura su baka yake ya kawo hadisin kalmawa a kan wannan ma'ana yanzu ya kama da aka kamar bakwai da ba ku domin kamar su sama suke bakwai har suke bakwai ko da Allah ta'ala ya sha Allah da fara da kuma da hawa ya yi da ardi yukayyib kamar da da sama bakwai take haka kafa ta kafa take bakwai to mutum ya dauki sama bakwai gaba ɗaya da ƙasa bakwai gaba ɗaya da ita da al wani wa girma sun kuya su girma ya magana inda za ka zuba ka ɗauka ka jefa cikin mutum da wuce cire ya ka ɗauka ka jefa cikin mutum to haka ne shi kuma kurkiyu da kurkiyu da al'ashi wani ya girma al'ashi in ka ka jefa cikin al'ashi bai wuce kamar cire ya ka jefa cikin gashi haka ma idan Allah ya rada miki an tabbata da yake ne magana a cikin abin nan a bayanin ayatin an gano wannan da kyau sai aka ce to shi Allah ta'ala din ya bai mutu akan alhaji to yanzu za ka ce ya bai mutu akan mai hayi suka ayi bushe ba wala an gano wannan to ai shi Allah ta'ala ya bai mutu a inda babu jihadi duka da ana babban sama da kafa su ne kan amma su da duk yanki su ba yadda a ce Allah ta'ala ta wa alaihi kaga wannan akida da karama akida ba ne akida ce da gaskiya Allah ta'ala ma ne yake cewa wala ku wala yuqulu hizbun babu abin da yake gaskiya da Allah ta'ala wani kiyaye kiyaye sama bakwai da kasa bakwai da abin da ke tsakanin su baya gaskiya da Allah لا يتعلق عليه ان الله يمسك السماوات والارض وهو العلي العظيم في الله تعالى شيء العلي الله تعالى هو شيء العظيم وانه جبع الحوت انفتح جبع الوضوء ذات جيد السكر الدوزيات حتى انت جبع جيد السكر جبع الوضوء جبع الوضوء من السكر على الوضوء وما يجب السكر جبع جبع جبع الوضوء جبع الوضوء الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض له ما في السماوات والارض في يشعر عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشركون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوله حفظهما وهو العلي العظيم ayatul kursi take da gabbai guda goma a cikin qur'ani akwai aya irin da take da gabbai guda goma wa zai kawo ta wa kawo gobe Wani kawo لكن سؤال حياة الوصول العشاء خمسة وثلاثين لقد سنوات الأمة أما الحاجة اللي كما كان أكون سوء أكون إلي جدادوما مكما تبع تبع مكان أفضل كده ما تحضر لك كثير فلذلك فدعوا da yake wacce kun kama umarta wacce kun kama umarta wala ta da kai wala ta da kai wala ta da kai آمنت بما أنزل الله وقل عمد الدعاء أنزل الله من الشيطان وهو ابتلاء جل بينكم عبد الكلام العديد العظيم أنا العديد صفة سبحان الله سبحانه وتعالى وتذكر الصوتين صفة تاع الحلول وبيجي الله تعالى يلا الحلول تحت وحلول الشعر تخدم الذات ولا نوتنا ولا هو وفي لا فشل بتسو يجو أول لوم شكما ننجبا أستمبوا أجبا أجبا كو مستاج أكثر لهم كو مستاج أجبا كد يا رب سبحانك اللهم أكبرك وأكبر لي اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلى على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم